sa muna raye mu gama wannan watan Ramadan lafiya kuma Allah ya sa nasara a yayin da ke Allah ya ba mu Allah ya kamar da su da za a shama ma wa marhama yanta kayan mu fara karatu ina a yi haƙuri da Allah muna son a yi addu'a za mu yi addu'a mai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى addu'a da nace za mu yi wanda muka ce mu salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne halin da muke cikin a cikin kasar mu Najeriya a yanzu muna cewa are mafi yawan abin a arewacin Najeriya wannan bala'i da wannan musiba Allah ya kawo mana da ita to Allah ya tare mana wannan bala'i da musibuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa don haka nan za mu a da Allah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah gurgurun iko mu karanta Allah kai ka isa la hawla wala quwwata lana illa bika ya ba dibara ba wani ƙarfi gare mu Allah sai kai ne kai ne da komai ya Allah ya Allah ka kauda mana da wannan fitina Allah ka zama da kasan Najeriya lafiya Allah arewacin Najeriya ka zama da mu lafiya Allah ka ce mu ce mu duk abin da muke tsoron shari Allah ka mana magani shi ya arhamar rabi ya arhamar rabi ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to malam bismillah

سليمان إذ ياكوان في الحلف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لكل شاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم زام شكرا إن شاء الله وكمرين الجدول قصة الخامسة kisa ta biyar a cikin kisoshi na annabawa kaunuhu ta'ala da Allah ya ce wadhkur dawuda wa sulaiman ka ambaci annabi dauda da sulaiman huma ai kisa su labarin su kuma da kuma jarraba da aka yi masu an jarrabe su bin na'ima wal mulki an jarrabe su an ba su ni'ima kuma an ba su mulki idha idha kuma fil ardi yayin da suka hukunci guda biyu akan shuka wato kamar shuka wanda aka yi kuma dabbobi suka Ko wa zarun aw kurun ko kuma inabi ne bayan an shuka ya fito na wani abu ya faru idna fashatu ga na mulkawu yayin da dabbobin wato tumakin wasu mutane suka zo su daddare suka shiga cikin wannan ah, shuka suka cinye ta aidanin ba ga kawai A tumaki na sashen mutane mutanen annabi dauda alaihi salam qala ibn abbas ibn abbas wa qatada da qatada wa qala anna rajulaini dakala ala dauda alaihi salam mutane guda biyu sun shiga wajen annabi dauda alaihi salam ahadu ma sahibu hasan daya shi ne mai wannan gona wanda ya shuka wal akhar sahibu gharami dayan shine mai tumaji fa qala sahibul haq wannan wanda ya shuka aka cinye ya ce inna hadha in falatat ganamu laylan ya ce wannan ya saki tumajin shi sun kwace da dare sun fito ba wata arziya sun auka akan wannan shuka nawa fa sadatu sun bada shi baki daya فلم تبقى في فلم تبقى منه شيء بعد يرجع ذلك فأعطاه دولة فأنا بدولة أشوف كنا سيف عشت ما في بكيدا في ناس دولة ونكتبنا أشياء مكتبنا shuka tunda an cinye shuka kai kuma ya tashi wannan tumaki ya yi wannan hukunci bayan ya yi wannan hukunci fakara ja suka fita da mai da mai gona famarra ala Sulaiman suka buce kusa da Sulaiman a gaban shi dan annabi Dawud kai wa ibn ihda ashara sana a lokacin shi annabi Sulaiman lokacin yana ɗan shekara goma sha ɗaya faƙala sai ji wannan abin da ya faru da aka musu ya ce tabbatu ku za a ya da hukunci kai fa kaza bayna kuma yaya ba bai hukunci a tsakanin ku wa akhbarahu sai suka ba shi labari ga yanda ga da aka yi ka qala sulaiman sai sulaiman ya ce lawan laifi amru kuma amma da ni an ji inda da ni an ce in yi muku hukunci laqadaitu bi ghairi hada da na yi hukunci ba Wani wannan ba warwa annahu qala tambaya da ko an aiwata an ce ba wannan da na yi hukunci ba wannan ba wato wanda shi ne arbaku bilbali ɗan wato wanda shi ne abin in ya shi ne sauƙi ga wannan jama'a ba ku da zalika dawo ba ku da dawo da aka ba annabi dawo da labarin wannan sai shi annabi dawo da ya kira ɗan shi fa ƙara lahu sai ya ce mashi kai ka ta ɗari don kai kai ne za ta hukunci wai ruwa an waito annahu qala lahu ya ce mashi bi haqqin nubuwa wal ubuwa illa ma aka akbatani dan haqqin annabta da ni kuma ubanka ne ka bani labari ka gaya min me za ka yi wato ma'ana kamar dan yana dan kun ga nauyi a zamu da yi. illa ma ka bata ne billazi huwa arfaqu bil fariqain ne ya fi sauki ga wannan jama'a guda biyu Ƙara, sai ce adfaqu al-ghanam ila sahibi zari ne ne ce zan tun zan ba da wannan tumaki ga wannan mai shuka mu wannan gona Yan yantafi bi durriha wa nasliha wa sufiha ya ta amfani da ta tada wato nonon wannan dabbobi da 'ya'yansu da kuma gashinsu waiwazir zai galami da da sahibul hasi shi kuma wannan ma'abucin tumakin nan ya je ya shuka ga mai wannan ya yi mashi mai mashuka ga wannan wanda yake mai gona a faiza tsarin hasu ta hayyaci ne ya je shi ta wannan kayan tana amfani da dabbobi yana nuna amfani da dabbobi shi kuma wancan ya je ya shuka ya kuri har shuka ta fito har ya koma kamar yadda aka zo aka cinye in ya ta haka da fa'ila ahali sai mika mashi ne shi wa aka sai bulganami ganamu wato mai tumaki a shi da tumakin shi wato shi kuma wannan ya shiga inda an ba shi kayan shi Bakara داود sai da ya ce alƙisatu ma ƙazaita alƙaza'u ma ƙazaita hukunci shi ne abin da ta hukunta ya yi wato su ne ma da shi ku duba ɗa ya hukunci uba ya hukunci a wani ko uba ya hukunci bayan yana yana shugaba annabin Allah ne manzon Allah ne kuma kuma da kullum lafiya ya yi hukunci sai ɗan da ya ga wanda aka mai hukunci zai ce to amma da yi da ni ne zai abin nan da na nan canza wannan sai labari ya kai ma ɗan shekara sha ɗaya sai labari ya kai ma shi mahaifin da ya fi sai shi kuma mahaifin da ya shi kuma shi ne sai ya ce a kira shi da ya kira shi suka zo magana ya ce to kai ne saboda Allah ya zaka kuma ina mashi kai ya damu sannan ya faɗa abin da ya faɗa ɗin sai uban ya ce to naka hukunci shi ne hukunci duban uba annabin Allah manzon Allah ya sako daga hukuncin da ya yi ya koma kan hukuncin da shi to Allah ya taimake ni eh, ya ce shi ke nan wa ƙara Suleiman kamar da yadda Suleiman ya ce tafiyo a ah, ya wani sai ya wa na ayi ya wuce haka kamata na da yi shiga ya sa yadda ya bari da kuma ya ni in fahimi ka mani to fasa hamna daina a kullum ka ce na wuce da wuce gida na ilabi yau وكنا فاعلين ففهمنا سليمان الله ce muka fahimtar da wannan Suleiman wannan a hukumu ma amma hukuncin dama da ijtihadin ne wanda Dawud ila Suleiman Dawud ya kuma ga hukuncin da dan shi Suleiman wa kullu min ma duka su biyan nan atayna hukuma mun ba su hukunci wato annabta kenan an nubuwa wa ilmin da kuma ilmin da amri dini bi umuri dini da al'amura addini hadha fi shar'ihim wannan shine ga shari'a su amma fi shar'ina Allah ya ji kan mara Abubakar Mahmudu Gumi ya ce to mu wannan a cikin shari'a mu nan hukumu daura hukuncin da annabi daura nan yayi cewa a kuma tumaki na ba mai wannan da aka ce shi ya fi da mu <laughs> ya ce wannan ya fi da mu idza kimatu da dawabi in ya kama ya kama ya kasance kima su wayannan dabbobin da suka cinye wannan abinci tuqabil qimatul hasi ya ce maqabara da kima na wannan shuka wa sahibu mu bi shi ke sai a ce to ai a bada wannan dabbobin shi ke nan abin da yake da ya zama an da shi ya zama da shi ke ko kuma a ta tuba ala tuba a sai da ko kuma a shi wani a shi wani rabi a ina da wafi mafi kuma sun wani a abin da ke ciki ne min kadai kusuma na wayan ke wannan kusuma da ke lafi hukun su da masu wani hukunci da masu kamar na ala kila a wannan ce ta hukun ma kenan wannan hukuncin nasu ya zama hukunci ne wanda aka yi a biwayin da waya wasani na sifirin awa na biya shafin farko da yake kawai saboda ya ce wa kullum aka na hukumar mu'ilma kowanne su mun bashi annabta da kuma ilimi a a akan wannan fal mas'ala wannan matsala ta faru ne wa ba'ada da nubuwar Suleiman al'ada a bisa ka'ida wannan abin da faru ke na sai zamanin da suleiman ya zama annabin Allah wasa kalla ma dawo da jibala mun sahore mashi dawo da annabi dala muka hore mashi wato duwatsu da wakaira da kuma tsuntsaye sabbi da suna yin tasbi tare da shi A haka zalika kamar wacce aisha na wani su da mummuni su da jan tasbi ma'arufa da shi da amuri ne a wato da umarnin shi iza waje da fadlatar liya shi da lahu in ya samu dan fili don yin nishadi wato sai zai yana yin sabbi yana a dutse na subhanallahi tsuntsu na subhanallahi malam ta yanzu ne kare ga an kai da ta shi subhanallah zungun ma ya ce subhanallah eh? eh? kaga dan nishadi kuma wani aya ta fara da lalle kazalika eh, wa kunna fa'ilin ko hmm. mu masu aikata a tasbiri a tasbiri tasbiri ma ma'a horewar wannan tasbiri ta da shi wayan kana ajaban inda duk da yake ana maki ne a ce a ce dutse na yin tasbihi ko kuma tsuntsu na yin tasbihi duk da yake wannan abin ku abin mamaki ne amma dai abin Allah mai sauki ne a mujarabacin da ne, ya zama dutse ko kuma wannan ya yi wa majarabi da shi annabi da wa da alaihi salam kama sabaha sa. kamar da yadda tafuwa ta yi tasbihi fi kafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a tafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasan ya na zalika lokacin da wannan annabi ya rike tafuwa tafuwa a hannun shi ta yi tasbihi tana kusan tasbihi da subhanallah ko a ha subhanallah subhanallah an bayan shi annabi ya ji mutane kuma suka ji wannan tasbihi ga tsakuwa na tasbihi ga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana dawo amma shi dawo wanda ke yana jin tasbihin wayancin abubuwa da aka lissafa wato da da da dutse da wannan tsuntsu shi kadai yake ji shi kadai yake jin wannan kuma ladhi yasma'u wahala. wai wa arwatu ana misla hada wa qali bai wahid min hadhihi al-umma irin wannan ya auku ba ga mutum ɗaya ba a wurin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana tarra bin Abdullah bin Shukayr idza dakala baytahu sabahat ma'ahu abniyatuhu akwai wani bawan Allah da ce mishi mutarar ɗan Abdullah cikin jama'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zo gidan shi in ya shigo yana shigowa gidan shi sai ginin gidan shi na yin tasbi da gine ginen gidan shi ka shigo gida assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum to ya Allah subhanallah mana wannan kun ga ba ma ne bane amma an samu wannan ta wallan na sanata يمنعون سنة يقول لكم يسأل ليوثكم من بعدكم هل أنت شاكرون ولما سأل له سن muka sanar da shi annabi daga kera wato silke wai ya duru Allah ji san ma azzar shi ana tun zar wa a awwalu man a shi ne farko wanda ya tafi fara silke wa kana qabla ta fa'ila ka gabanin shi sai dai a yi haka nan fai fai fai fai wa duru da aka ce mai limana tamisul mara kamar dalilin mace wadda ke ake sawa a al'ada wannan an yi ana yin runduna irin na yaƙi Allah ce ai na yi muku wannan lafin gare ku fi jimlatin nasu mutane da kyusi na kun ko da yusi na kun ko da yusi na kun wato dan a kare ku ko kuma za a kare ku ko kuma ka Allah shi ce ni in tsare ku min ba su kun daga ya yaƙen ku ai haɗu kuma al'ada ya ɗan ku tare da abokan da hal an tun ayyuan na su shakirun shin ku mutane kuna masu godiya kuna godiya ga wani abin an yi mai maku ai dai ce bai ta su je rasul ni'ima ta ga wajen gaggantawar manzo أي أشكرني بذلك قولك قولي ما كان منا تعجب وزينا وزينا بها تجري وسليمان ريا أيضا تجري بأمره إلى الأرض التي بارك فيها وكنا بكل شيء عليم توسكرنا لسليمان ريا آسفا Allah ya ce mun goye mu shi kuma Suleiman iska mai tsananin gudu wa bi ayatin a ukura a wata aya kuma aka ce ruka an haisa asar ai shadidatul hurubi iska mai tsananin tashi tana kadawa da ƙarfi amma wata fifatan kuma tana yi da sauki bi haisu aradatu ta yadda shi ya yi nimita wato ita iska ne komin ƙarfin da kuma ya ce ai kaza haka iska ke yi ga annabi Suleiman tajri bi amrihi tana gudana da umarnin shi ila ardi a zuwa ga ƙasa Allah shi baraka na fiya wajen ƙasar da muke mai albarka wato muka sanya albarka a cikin ta wayi wahiyar sham ita ce sham mara kudu wannan ƙasa wanda ake magana Allah da shi muna ta kanta Allah ya albarka da wannan sham ita ce siriya ba nan ne kuma za ta wannan bala'i ku duba yadda abin ya zama duk Allah zai yi kuma zama eh, Allah ya jiya mu tajari tana gudu muntahiyati muntahiyati wato zuwa har ƙarshen ilaiha muntahiyati ilaiha har zuwa gare ta fi rawahihi min safari wajen dawo shi daga tafiya shi ai rubu'ihi dawo shi min ba da ma safarar yi bukurata bayan ta yi tafiya da shi da safe to kuma ya dawo ma ƙarar hakan mala hakan ya ce a shagar nabi Allah Sulaiman al-Khair wato dawaki sun shagaltar da annabi Allah Sulaiman a kafa kashin salatul asr har sallar asr ta kwace mishi ghadiba lillahi yayi mushi dan Allah fa aqara al sai ya je dinga soke wannan dawaki baki ya ce tun daga haka ku jawo sai ne wannan abin fa zai dinga soke su baki ɗaya zai gaske fa abdala lahu makana khayran minha sai Allah ya musanya mashi maimakon wannan dawaki sai Allah ya musanya mashi mafi dawakin na kai masu mafi sauri kuma shine arih iska ta tajri bi amri iskar ma tana gudana ne da umarnin shi annabi ta kai fasha ta yanda ya so fakana ya da min iliya ya kasance suna yana samu da iliya fa yaqilu sai kuma ya tsailula wani yi ana ce da shi bistara suma ya rubuta ne ya dawo mina da gare ta a fayakuna rawa da mai dawo kuma zuwa ga babila wa na bi kulli shay'in alimi kowanne daga suna nuna sanin abubuwa yadda suke amin zalika da barci alimna bi na ma eh, mun san abin da muka ba shi annabi sulaimana ya da'u ila al-qudur mun san wannan kyautar da muka yi mashi nemar da muka ba shi ba wani abu zai bari wanda zai jawo shi zuwa ga kankan da kai da na gare mu fa fa'alna muka aikata wannan muka ba shi wannan ni'ima Allah muka ta da ilmi na da hukuncin ilmi ne ji Allah na'am وسكننا من شهادة من يغوثون له ويأملون أملا وكنا ذلك وكنا لحكم شاهد وكنا لهم حافظين وذكرنا من الشياطين ما هو يمشي الجنو سوني أي شيطان إنه manyan wasu addinin akwai kafirai akwai murga ta irin wani baki da aka wuri ma'anin suleiman manyan gusu na rahuwan suke yin nutso gare shi ai ya suna shiga cikin teku fayakaruna min jawahira mithl ma su je su ɗebo jawari wato dinari da waye su ɗebo a kawo musu kawo annabi Sulaiman wayan wani amalan din gari suna kuma aiki wanda bayan wannan ɗin ai algausu bayan wannan nutsu da suke a cikin ruwa kuma suna wani aiki da ma ya dai wannan na ga da kan shawara da kan shawara mai ne in yi sama ne suna yin aiki aiki duna zalik bayan wannan bayan wannan nutsu da suke a ruwa to kuma suna wani aiki minal bina'i suna gine-gine wazai da wani shawarar su gina masallaci su gina ina ne gine-gine duk wanda aka zai ana yaga a gini mai tsawo su ne a sa kawai lokaci guda zai su gama kuma Allah ya ce wa kunna zai yi su mai shaidanin muna nan muna tsare da su min an zu ma amidu saboda su fata mun suka aikata wancan su shaidanu irin ne. in suka zo suka ginin ko suka zo suka aiki in suka zo suka aiki ce ina ina ina ina ina kuma kama da ku an yi musu bi ma'amuru wato saboda kasu ɓata abin suka aikata ne nuna domin su kan e gafara hu min amalin kablan laili in suka gama aiki kafin dare ba wani aiki sai su afisa duk sai su ɓata shi ma'ana da sun gama gini sun gama ya yi tsaf to an ba aiki ya su wuce shi ne to ai shi ganin ba in lam ya shiga lulu gari idan ma a yi rishi lulu gari in ba a shiga kan jini wani ba in ba a ce su wani aikin ba faljinin da yake karfin Allah da Nabi sallallahu alaihi wasallam min jinin musibin su kuma aljanu wanda Allah ya wuri ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne jinin aljanu na nasibi وغير المدوزين سوزيني أفضل من سقتل لسليمان سيسوك بدا جوان لا تقول لك سليمان لأن الذي سقتلوا آه، للنبي دموين لا تقول لك أن الإمام صلى الله عليه وسلم مؤمنون مؤمنين والذين سقتلوا لسليمان وين لا تقول لك سليمان كفار شهادين كافرين شهدانين آه، والمؤمنون su mummune wanda Allah ya hore da aljanna da Allah ya hore ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam su mun munziru na masu wa'azi ne su yi wa'azi kawai suna suna cewa mu zo mun bi a je su su yi wa'azi wa shahadin su kuma shaidanu mashugudu na biya ma shaqa suna shagaltuwa ne da ayyuka na wahala وليس ba عقول بعد هاتين wala bukin lawan min himzin dayan ba kawai sai an tsaye ta kowane lokaci wakilin haka suke korewar da Allah ya ma annabi Sulaimana a wato nau'in na aljanu to ya kare ne bi mautu Sulaiman da mutu annabi Sulaiman yake lafiyar mummuni sabanin mummuni su mummuni da aka wai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su suna nan fa tabi na ilahin amali ba su a tsare ayyukansu wa ma ta yi amma horiya na iska bakar ƙarar nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahi annabi ya faɗa a cikin littafi wato ingantacce musulci bisa ba an taimake wato bisa ba iska ta iska ta gaba